الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana wannan sallah ta asuba da muka yi yanzu ya sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukan mu Allahumma amin safiyar wannan lahadin da muka shiga a yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah za mu tashi a shafi na ɗari <clears throat> shafi na ɗari ana fatawa ne akan maharib fil masajid maharib shine topic ɗin wato mahari shine rihaba abinda laraba suke kira rihaba Shi ne irin ɗan wannan wajen da ake wa liman idan aka yi masallaci to za ka ga shi an ɗan yi shi yana ɗan tsawo haka ya fita yadda da ka hangi masallacin za ka gane cewa wannan masallaci ne shin yin wannan abun inda liman ke ɗan shiga haka shi kaɗai ya yi sallah dole ne ba za a yi masallacin haka dare kawai one angle ya tafi a haka set kawai imam in ya zo sai dai ya tsaya a nan dole sai an ɗai ɗan wannan ɗan san ɗakin haka shi ne mahari ina fata an gane ko shi ne mai tambayan ya gina fatawarsa a kan wannan ya ce Lahu tambaya ta ita ce almaharibu fil masjid shin waɗannan wurin liman da ake yi a gina masallaci sai a ɗan fidda ɗan wajen imam ya ɗan zarce kaɗan ta waje kana gani za ka gane masallaci ne Halkana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin ya tabbata tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi haka ake gina masallatai jawab malamai suka ce lamya zalil al muslimuna ya'maluna al mahariba fil masajid musulmai ba su gushe ba suna gina wannan rihaban a masallatai wato su fitar wa imam dan wajen shi haka inda yake shiga fil qurunin mufaddala tun zamanuka masu daraja masu falala zamanin sahabbai wa ma da hada abin da ya biyo bayansu, su tabi'ina da tabi'u tabi'ina da al'umman da suka zo bayan su har yau innan duk lokacin da aka gina masallaci ana fidda dan wannan wajen da imam yake ɗan shiga lima fi zalika min al-maslahati domin akwai maslaha gaba ɗaya mammiya game da yin haka lil na ga musulmai wa min zalika daga cikin wannan maslahan akwai bayanul qiblati yin wannan wajen yana nuna cewa lallai nan ne alƙibla ɗin wa ilwa bahu annal makana masjid da kuma bayyana wa duk wani mutum da zaran ya ga wannan ginin ya san masallaci ne ko ta waje ka ga masallaci ga wajen iman ta an dan fidda shi haka sai aka gina masallaci to ka san wannan masallaci ne ko da babu me ko da babu husumiya manara dai in ka ga in ka ga gini a haka ka san wannan masallaci ne matafi zai iya tsayawa yayi sallah wanda yake so ya wani abu a masallaci da ya ga wannan waje zai ce ga masallaci can mu je to wannan saboda haka babu wata matsala wannan tabbataccen abu ne fatawar mu ta gaba ita kuma an gina ta akan wad'ul ma'azin fil masajid sanya husumiya irin wannan a masallaci ne kan ba za a iya gina masallaci haka kawai sai an sanya wannan husumiyar doguwa wani sa'i guda ɗaya wani sa'i guda biyu wani sa'i guda hudu marko a wani kowane a gefe wa bina'ul quburi fiha da kuma gina kaburbura a cikin makabarta a masallaci akan wannan abun biyun ne mutumin yayi tambaya yayi fatawa su'alul awwal tambayan shi ta farko ya yaqumu ba'dul muhsinin aka rama kallahu akwai waɗansu masu hali suna wato tashi sosai suna ba da gudunmawa bi masajid wajen gina masallatai ala nafaqatihim al-khassa daga dukiyansu ta musamman suke fitarwa suna gina masallatai wa yukhassisuna fi janibin min masahati masjid aw min amamihi makan idan suka gina masallacin suka gama sai su ɗan bar wani fili in suka bar filin sai su ɗan yi gini su yi demarcation haka sai su ce to nan shi ne wajen da za a gina za a binne mai masallacin in ya mutu da iyalansa sai ya ɗan fidda wajen da za a binne shi in ya mutu da shi da iyalansa da yaransa shi ne wa yi suna sai su keɓe shi janibin wani ɓangare min sahatin masu daga filin da ya rage na masallacin aumin min amamihi ko ta daba makanu sai su keɓe wani goli yudfana fihi muhsin domin idan wannan mai wanda ya gina masallacin ya mutu a binne shi aw ba'du afradi ailati ko waɗansu daga cikin iyalansa da familinsa idan suka rasu a riƙa shiga da su wannan waje ana binnewa zannan minhum su a zatonsu anna zalika min wasa'ilil ƙurba ilallah hakan zai ƙara kusanto da su ga Allah ga masallacin da suka gina ga waƙafi ga alherin da suka gina ga kuma ƙaburburansu a can gefe eh kuma in ana sallah da menene alheri da haske da lada da albarka zai riƙa riskansu to suna gani wannan zai kusantar da su ga Allah wa yastaftuna ba'da al-ulama suka nemi fatawan halarcin hakan daga wasu malamai zuna lahumud dafna sai su halatta musu haka ɗin to ya halatta a binne su haular masu gefen masallaci aumin min amanihi ko ta gaba gaban masallacin amma shari'a da sharaɗi an ya kuna hunaka tsurun ya zamanto an gina katangan da za ta raba tsakanin masallacin da Eh, wajen binne su ɗin makabartan ha'inun bainal masjid wal maqbara na biyu wa ya'taridu ba'dun nasu ala insha'il ma'abin waɗansu mutane suna ce bai dace a yi rika gina husumiya ba husumiya ta masallaci aslan asali ma babu bata da asali wa yu'tabaru zalika mukhalifan muhalifan sunna suna ganin haka ya saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa tabziran limali ai almubazzaranci ne na dukiya wata husumiyan da za a gina ta a kashe mata kuɗi a gina ta ya kai a gina wani masallaci karami na hamsu salawat suna gani to wannan ai almubazzaranci ne da kuɗi kawai a gina masallaci kawai amma kashe kuɗi wajen husumiya a sayi rodi a sayi abun nan duwatsu a sayi menene a yi ta dake a yi ta dake gaba gaba gaba gaba a yi ta katuwa tana konzumin dukiya da yawa saboda haka suna gani wannan almubazzaranci ne waya ruddu alaihi fariqun akhar wadansu kuma sai suna rejecting suna musu raddi bi anna al-ma'abina asbahat ma'laman ai husumiya na masallaci ai alama ce yusirul masjida wanda yake nuna cewa wannan masallaci ne domin suna cewa idan ka shigo gari ya zaka gane wannan gari na musulmi ne akwai musulmai a nan da yawa ka ga husumiya a can ta masallaci can ka ga wata husumiyar nan ka ga husumiya nan ka ga husumiya sai ka natsu da cewa lallai wannan garin na musulmi ne amma in babu wannan husumiyar ta ya za a ka gane cewa wannan garin na musulmi ne to yana bayyana masallaci wa yadullu alaihi fi wasatil binayat almuzdahima sannan idan ka samu gini ari to da ka ga masallaci za ka gane ta hanyar husumiya eh, eh, yana bambanta masallaci da sauran gine-gine al-murtafi'a wa hiya tahjubu ru'yata min ba'idin sannan kuma mu dauka masallacin an gina shi ne a jikin ginnai wanda suke dogaye masu irin hawa goma masu irin hawa ashirin masu irin hawa bakwai menene masallacin idan aka gina shi ba wannan husumiya sai kaga ya ɓace ba za a shi ba amma idan aka ja husumiyar sama to lalle za a iya gane ga masallaci can ku zo mu je mu sallah na ga masallaci ko kai bako ne ka sauka gari wannan husumiyar za ta iya gaibin in ka je masallaci والمسجد بمئذنته السامقة يشعر الكثيرين بأن المسلمين na زالوا بخير sannan idan aka ga husumiya da yawa za ka samu natsuwa cewa lallai musulmai suna cikin alheri lallai musulmai suna cikin garin nan lallai kaza da kaza yana sanya mutum natsuwa أمام التحديات الكثيرة التي يواجهونها sannan kuma yana kawo yana nuna maka eh musulmai suna da ƙarfi a nan domin waɗansu guraren ba a bari ma a gina masallaci balle a sanya husumiya amma idan ka gan gansu dai ka ce eh lallai musulmai suna da ƙarfi a wannan gari ga masallatai barkace kuma ana kiran sallah ko babu wanda yake hana su to abinda waɗansu suke kafa hujja kenan shi yasa suka yi wannan tambaya malamai suka ce na farko gabar tambayanka ta farko لا يجوز تخصيص موضع من المسجد لدفن من بنى المسجد baya halatta a keɓance wani ɗan fili haka a zagaye shi a masallaci don binne wanda ya gina masallacin da iyalansa a ciki wannan haramun ne bai dace ba wala ghairuhu la shi wanda ya gina masallacin wala waninsa ba a binne mutane a wani ɓangare na masallaci ko da an zagaye wajen لورود الأدلة ala 'Annahu لا يجوز بناء المساجد على القبور saboda dalilai masu yawa da suka yi nuni cewa baya halatta a gina masallatai abin nan akan makabartu ko makabartu a cikin filayen masallatai wal aslu fi asali wajen wannan halin shine ma a fi sahihaini an aishata hadisul bukhari da muslim sun ruwaito daga nana aisha radiyallahu anha Allah yadda da ita anna umma salama tace lalle ummu salma ita ma matan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam zakarat li sallallahu alaihi wasallam kanisatan wata rana ta yi tafiya wajen siriya inna sai ta ga wani irin coci ra'ata bi ardil habasha afwan a kasan Ethiopia ta ga wannan cocin wa ma fiha min suwarin ta ga an sanya gumaka da abun nan hotuna faƙalar sai ta zo ta ambata manzon Allah sassalam ta ce na ga wani wajen bauta na kiristoci an sanya hotuna da irin wannan yeso ɗin da menene da ne duk an gina da mary wata maryam tana riƙe da yaro ita ce maryam manzo Allah ya ce ula'ika ai waɗannan mutanen da kika gani ya ummu salma idza ma fihim ar-rajulu salih idan mutumin kwarai ya rasu daga cikin su awil abdus salih ko bawa nagartacce banau ala kabrihi masjidan sai su zo kan kabarin shi su gina masallaci wai suna neman albarkacin shi suna neman tawassuli da shi wa sawwaru fihi tilka sura sai su zo su yi hotunan mutanen gumakansu da hotunan su sai su zana a jikin bangon a cikin cocinan sai su ajiye duk wanda ya shiga coci zai ga hoton irin waɗannan shi ya so din nan da haddama wai mala'iku da fuka ga sunan suna zuwa ita kuma mary tana riƙe da jariri shi kuma yeso in gashi nan duka zaka ga irin waɗannan hotuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ula'ika waɗannan mutanen ina tabbatar miki ummu salma sune shirarul halqi mafi sharrin halittan Allah a doron ƙasa inda Allah a wajen Allah kana ne mafi sharrin mutane a wajen Allah su waɗannan to kaga waɗansu sun yi an ce su mafi sharrin mutane ta ya za a yi a ya masallaci wa ma rawahu ahlus sunan akwai malaman littattafan sunna da yawa guda hudu sun waito daga ibnu abbas radiyallahu anhuma Allah yarda da su kala yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya la'anci za'iratil quburi mata masu ziyartar makabartu wal muttakhidina alaiha al wa turut da waɗanda suke gina masallatan akan kaburbura ko kuma da waɗanda suke sanya wa makabartu fitila kamar yadda na gaya muku sai ka da an gina masallaci wai na wani eh, an eh, kabari na wali sai a zo a masa glass eh, a yi dimaketin a masa glass a masa ado sai a sa wuta da abin nan glob glob glob ana zuwa ana ziyartar to su ma waɗannan annabi ya tsine musu albarka masu yin haka ila gairi zalika da makamancin waɗannan na hadisai to sai gaba ta ƙarshe amsa ita ce la haraja babu laifi fi iqamatil ma'azin wajen gina husumiya fil masajidi a masallatai bal zalika mustahabbun kai ana son haka ma duk inda masallaci a gina masa husumiya lima fihi min tabligi sauti domin a ratai lasfika can su isar da kiran sallah nesa sautul mu'azzini lil mad'uwina ila salati ga wanda ake kiran su zuwa ga sallah domin da mu aka daga shi sama aka sa sika karan ta fi zuwa nesa wa yadullu ala zalika adhanu bilal fi ahdi rabbi sallallahu hakan hujja shine kiran sallan da bilal yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bilal din yana hawa can sama kun san yadda da abun yake akan gina dan husumiya sai a sa matakala kafin sika su bayyana sai mai kiran sallah ya hau can yana kiran sallah don muryan shi ta yi nisa a ji shi daga nesa to idan aka gina husumiyan aka sa sika kiran sallan zai yi nisa madadin a hau saman ɗaki kenan kamar yadda bilal yake a zamanin manzo Allah ala safi ba'abi buyutil mujawira li masjid yana hawa ɗakuna da suke gefen gidaje da suke gefen masallaci ya kira ko kan masallacin eh, li masjidihi ma ijma'i ulama'il muslimin ala dukkan ijma'in malamai taron malamai na duniya sun tabbatar da cewa masallaci in an gina shi a masa husumiya saboda haka babu wani jidali babu wani jayayya akan wannan waɗannan su ne mu guda biyu ko da yake na biyun yana da ɗan tsawo amma idan aka ɗauko shi sai an ƙarasa muna roƙon Allah Ubangiji ya karɓa mana ya datar da mu ya ƙara mana fahimta game da sha'anin addininmu Allah samu wuni cikin amincin Allah da yardansa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh